yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga canza ita kanta madina sai da ya canza mata suna da sunanta ya taiba annabi ya cire mata wannan suna ya sa mata madina ɗaiba menene hukuncin suna muntasir da kuma suna ajwat muntasir in tasara yan tasiru eh inni magalubum fantasir muntasir wanda yake rama abinda aka yi masa mai ɗaukan fansa ni magalo fantasir wannan suna kamata a sa mutum In tasara. wanda ake so a yi haƙuri kaka sa ɗanka muntasir da zama duk wanda ya da ke ya rama inda dai sahabbai ba sa sa duk cikin sahabbai ba wani muntasir suna annabi ba muntasir ya ka cire kawai duk da ba laifi ba ne amma ma'ana ake duba ka tabi mutum ajuwat wannan ajuwat to me ajuwat dabino ne ai shi wancan ajuwat ajuwat ajuwat wannan kuma ajuwat ya sa kaba mutum je sa sunan wani wallahi wani kungurmin aljani ko shaidan wai sunan sahabbai sun kare ne da na tabi'ai da na manyan malam yanzu nan wani ya sa maɗansa ɗansa suna yaƙuba ka ji matar fa da aka haifa masa masa kuba amma ka ji matan nan kamar an sa masa su ni wannan sunan irin na da yace ke yaquba annabi dan annabi dan annabi kuma baban annabi ha wai ta yi wai yaquba ba ba wani zamananci a ciki haka ba zamananci a ciki da yanzu ibrahim su musa su isa da yanzu mata sun daina sa su sai a turo maka da allah malam ga wasu sunaye na kakale kakale da Allah mala a zaba min daya bartar wartar wanda ta rubuto sunaye bakwai nace miki kin ga baiwa Allah wallahi duk abin da ke rubuta ba wanda na sani shawara zan baki ko ko ke so ya eh, kar Allah so dake dai a cikin wannan suna za a ci to anan duk ba sunaye bane ni ban san ma'anar su ba ban san inda kika kwaso su ba wallahi tana duba wai intanet ne ta gansu nace to kin gansa intanet kika shira ko tana jakuna ne ko aljanu ne ko shedanu ne na ce ku dinga sa suna ko kuma an sa sunan ibrahim ko musa ko isa ko muhammad sai a ce maka to ba wani lakabi wai sai an ɓoye wancan ɗin haba yasa ba albarka yan yanzu malam ga sahabbai suna nan sun yi wa musulunci aiki ga annabawan allah ma'asumai amma sai ka ga wani gidansa ba mai sunan annabi ko ɗaya ba mai sunan sahabbai ko ɗaya ya ji ya ɗauko sunayen kawai na larabci irin wani sunayen wasu abubuwa wani ma sunan kwatami ne ko wani aljani ko wani shaidan kawai dan kaji shi da zaki a baki na larabci larabci nan fa shi ma kamar hausa ne fa ma'anonin ake duba yanzu lokacin da maguza suke sa kwarin kunya albasa citumu albasa kundu hanji hanta to su ma fa na laraba fa irinsa ne fa in ka fassara ishi ma irinsa ne akwai kundin akwai jini yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga canza ita kanta madina sai da ya canza mata suna da sunanta ya taiba annabi ya cire mata wannan suna ya sa mata madina ɗaiba canza suna yana da alheri sosai so a kiyaye Da wannan ta'aziyya ce akwai neman addu'a ga matar aji Yusuf Fantiya da Allah karɓi rayuwarta mun je an yi jana'iza da mu kuma masa addu'a mun mata addu'a hakan kabarinta muna roƙon Allah ya amsa ya mata rahama ya jikanta shi kuma ya ba shi hakuri da 'ya'yanta baki ɗaya sannan kuma muna neman addu'a ga ɗaya daga cikin 'yan agaji na wannan masallaci da Allah ya azurta shi da samun karuwar ɗa namiji To Allah ya waɗan albarka Allah kuma ya ba uwan lafiya subhanakallahumma bihamdika